A jamhuriyar Nijar ma'aikatar ma'adinan kasar ta ce har yanzu mahakar zinare ta gargajiya ta garin Cibarkaten da ke jihar Agadez na ci gaba da aiki har sai gwamnati ta karbi hakkinta wajen masu aikin haƙar zinariya. kafin dakatar da aikin domin yin wasu gyare gyaran fuska da dokar tsarin aikin haƙar zinari a gargajiyance. madam abdulrahman fatimata korgon mataimakiyar babban sakatare na ma'aikatar ma'adinai da man fetur ce ta bayyana hakan lokacin wani taron manema labarai da ta kira a yammacin wannan rana ta juma'a a birnin yamai domin warware rudanin da ake samu kan wannan mataki a halin yanzu ka alike state yanci barkatan a bari a samu duka mutanen da ke nan su biya haƙi na ƙasa amma wannan kwanaki ya kamata gubernar da takanisiyan mu su yi ƙoƙari wa'anda suke nan suna aiki ba da izinin ƙasa ba a waye musu kai baka da ikon zuwa ka haƙo wani arziki na ƙasa ba da takarda izini ba don su samu su garzayo su zo wajen eh, ministry na min su nemi wannan takardu nasu kazalika ma'aikatar ma'adinan ta yi watsi da zargin da wasu 'yan kasar ke yi na cewa gwamnatin mulkin sojan kasar na shirin jinginar da wannan mahakar zinare ga kamfanin wagner Babban hafsan sojan Mali kanar Asimi Goita ya yi alkawarin sake kwace iko da kasar da ke fama da tashe-tashen hankula daga kungiyoyi masu da'awar jihadi da 'yan tawaye. Da yake magana akan bikin cikar kasar ta Afirka ta yamma shekaru 63 da samun 'yancin kai daga Faransa, Goita ya yi amanar cewar gwamnatinsa na fuskantar babban kalubale. Tun a shekara ta 2012 ne dai rikicin 'yan tawaye ya barke arewacin Mali. wanda ya bazu zuwa Nijar da Burkina Faso da ke makwabtaka. Kasar ta Mali ta fuskanci juyin mulki akai-akai tsakanin shekarar 2020 zuwa 2021 kuma mafi yawancin kasar baya karkashin ikon gwamnati a yanzu. Mayakan jihadi na ci gaba da faɗaɗa madafan ikonsu a yankunan karkara a arewacin kasar. inda ranar alhamis suka kai hari kan birnin nan na tarihi wata timbuktu a bara ne dai sojojin mali suka fatattaki dakarun faransa masu yaƙi da 'yan tawaye da kuma tawagar gwanzar da zaman lafiya ta majalisar ɗinkin duniya ta minisma a wannan shekara ta 2023 da muke ciki.